hukunce a duk wani hankali ko da kai ba musulmi ba ne a ce ma mutane da uku da goma sha uku don jin fari mutane dubu ɗaya da yan kai mutane da uku da goma sha uku nan ba su da makamai ba su da hirarsu a makawa da kuma ba su yi shirin yaki ba amma wani can su yi shirin yaki ga makamai a gane ko kuma ya zama to sun tace da girgir ka shi أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا أبغي به بدلا حمدا يبلغ من رضوانه الأملا ثم الصلاة على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه الفضلاء اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى أزواجه وذريته إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم 25 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1432 a wannan gari namu na Kaduna a wannan unguwa ta tudun wada a wannan layi na Hausawa Road a Masjidu Ahlul Bait wa Sahaba a daidai kuma wannan lokaci bayan sallar isha'i muke gabatar da abin da ya sauwaka gare mu na bayani akan littafin Allah wato tafsiri akan matakai guda shida tafsiri ƙur'ani da ƙur'ani ƙur'ani da sunna maganganun sahabbai tabi'ai da kuma tabi'i tabi'ina sannan kuma da ingantacciyar luga ta larabci Allah muke roƙo kada ya sa abin da muka sani ya zama musiba a kanmu to yanzu akwai tambayoyi da zamu ɗan abin nan Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Akwai tambayoyi kamar haka kusan guda biyar. Tambaya na farko malam ya ce Assalamu alaikum menene gaskiyan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tahajjud a jam'i ba. Na farko kenan. Sannan na biyu ya ce mutum zai iya bada taimako gashi kuma ana bin shi bashi. ana bin shi bashin kuɗi masu yawa misali sai ba da ya ba da taimakon gidauniya ko kuma ya ba da makaranta ya gina makaranta ko kuma ya gina masallaci da sauransu wannan shi ne tambaya na biyu a wannan amsan mun ba da ita a jiya ina ganin ko shekarun jiya ko ta tahajjudi da wannan kaji ya ce wato mandan Allah bai taba sallar tahajjudi a jam'i ba sai dai watakila in bai taba zama a benci ba sai watakila bencin masu shayi ko kuwa amma duk wanda ya taba zama a benci a islamiyya ya san inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adana min sulusayil layli wa nisbahu wa sulusau wa ta'ifatun min alladhina ma'aka duk tafsiran duniya ka je ka duba za a ce manzan Allah yayi sallar tahajjudi a matakin farko ranar da ya fito sahabbai suka cika rana ta biyu ta fi ta farko cika ta uku ta biyu cika sai ya ji tsoron kar a wajabta sai manzon Allah ya janye shi yasa Allah ya ce wa ta'ifatun min alladhina ma'aka wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar to tunda illar shine kar a wajabta ya sa manzon Allah ya janye dan haka malamai suka ce tunda annabi ya koma zuwa ga Allah yanzu babu wannan ta'alil din dan wahayi ba zai zo ba a ce wajibi ne shi yasa sai na Umar zamanin shi kawai sa aka ci gaba da yi sai dai wanda yake bashi da wani rabo na ilimi sai dai iddi'ai na ilimin to shi zai wannan magana amma wanda yake da rabo na karatu kuma karatun mai amfani to ba zai faɗi wannan maganan ba sannan na biyu mutum zai iya cin bashi ma ya aikin alheri mandan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna haka za a zo wajen shi kana da bukata babu sai tsallaka ya je ya bashi ya baka ya ce shi yana kan shi ko kuwa ai shi yasa muka yayi maganan da duk duniya babu shugaban da ya kare irin ta yace duk wanda ya mutu ana shi kuɗi duk wanda ya mutu ya bar kuɗi na magadan shi ne amma wanda ya mutu ya bar ƙananan yara marayu ko ana bin shi bashi annabi ya ce a kawo ƙananan yaran za mu riƙe kuma bashin za mu biya mai ko kuwa saboda haka ja'iz ya danganci kyautan sannan ya danganci bashin da ake bin wa ake bin ainihin wato mutum yanzu watakila wani ya ji ya ci bashin wata kamfani ko banki ne miliyoyi ake bin shi sai muka ce a kawo dubu ɗaya sai ce ba zai ba mu dubu ɗaya ba saboda wata kamfani tana bin shi miliyan ɗaya kaga ba zai yi ba ko kwa bin kan miliyan ɗaya wata kamfani kuma ba zai hana ka ba da kyautar dubu ɗaya ba ko sadakan nawa sadakan dubu ɗaya saboda haka ya danganci kyautan kuma ya danganci wa bashin da ake bin mutum shine yace cikin tambayan kuɗin da ake bin shi daidai kuɗin da ya samu shine daidai kuɗin da kuma zai bada gidauniya to abin da muke cewa shine yayi kokari ya biya bashi shi ne aula tukunna in dai abun ya zamanto daidai da daidai ne ko kuwa na'am sai mai tambaya na uku yake cewa mai hukuncin wanda ya sha giya sannan ya saki matar shi sakin yi ko kuma bai ba to Allah shi kiyaye eh, saki ya yi mana waye ce zai sha giya an faɗa mai ana wasa da saki ne a inda ma da malamai suke da maganganu shine mutumin da ya tsannan fushi fushin ya fita cikin hayyacin shi ya saki matar shi ta saku ko bata saku ba a nan ne malaman suka kassama maganganun gida nawa gida biyu in ba kamar aka bar kofa a buɗe to kowa ma sai je sha giya ya zo ya ce ki tafi gidanku kuma bayan watsake shi kenan sai ce wallahi shi bai saki ba Aisha shi yasa abubuwa guda uku aka ce ba a wasa da su a da'irar musulunci ko da wasa karkace ka saki matarka sannan ko da wasa kana da ɗa karkace wa karkace ka 'yanta shi kuma ko da wasa kar ka tara wasu mutane ka ce ina da yana ba wani in ka tara ka ce ka bayar billahi lazi ta bayo ba a wasa da ainihin wato wannan Allah ya shirye da mu wannan yace malam mutum ne yana aikata aikin zunubi yana tuba kuma ya koma ya ci gaba da aikatawa yaya wannan tubar ya danganta idan ya cika shurut na tuba na farko annadamu alami na biyu wannan ya ta Allah ya uda ilami sannan na uku ya niyya cewa zai tuba dan Allah ne idan abin ba shi da ta'alluki da haƙƙin ɗan adam ya cika wa'annan sharaɗin guda uku ya yi niyyar zai tuba dan Allah sannan na biyu ya yi nadama kan abin da ya faru na uku a lokacin da zai tuba ya sa rai tsakanin shi da Allah ba zai koma ba daga baya shi ɗan yarin da ya shi ya ƙara tuba ai shine ma'anan inna Allah yuhibbu tawwabin din ويحب المتطهرين الامام al كثير ibnu kasir ya kawo karkashin على ما فعلوا وهم fa'alu يا كاو اسري ya kawo asali da magabata cewa duk mutumin da idan zai yi abu yake tuba ya cika sharadin tuban bai daga cikin alladhina sirru bai daga cikin wanda suke dogewa akan zunubi kin tuban gabaki ɗaya shine israr akan zunubi amma wanda lokacin da zai tuba yayi ne zai tuba dan Allah sannan ya na nadama amma a ran shi ya sa cewa fa zai koma nan gaba to dama ya tuban bai ba ko kuwa wannan ne amma in yana yin tuban ne da wancan ka'idan tuban ya in kuma wa'annan ka'idan ba su gaba to tuba bai ba sai tambaya na ƙarshe malam ya ce me hukuncin wanda iyayen shi suka mutu suna fushi da shi wannan yana cikin hatsari ko kuwa eh sai dai mu ce masa sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una yayi kokari ya tuba in ya tuba sai ya kyautata mu'amalar shi da abokanan iyayen wanda baban suka zauna da iyayen lafiya da yana daga cikin wasiya da annabi ga duk mutumin da iyayen shi suka rasu to abokanci abokan iyayen shi zama na mutunci irin yadda yake mutunta iyayen shi suna da to abokan baban ko amokan maman ya mutunta su mutunta wanda yake wa iyayen su yana daga cikin halin da muka samu kanmu a da duk wanda yake abokinka ne to kakan ɗauki iyayensa iyayenka ba haka ba ne to amma yanzu wani ko baban shi ma bai ganin mutuncin shi to wanda bai ga mutuncin baban shi ba kai yana ga mutuncin babanka kaga ba zai yi ba wannan lalacewa ce ta same mu Allah ya kiyaye shikenan ko eh sannan ya ce musu addu'a eh ya ce musu addu'a bayan ya ce musu addu'a ya kyautata mu iyayen kuma ya yawaita aikin alheri ya ce Allah ya kai ladan wajen wajen iyaye wannan dai yana daga ciki Allah ta'ala ya shirye da mu akara maka Allah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim bayanin wannan abu na bari Na dubu ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد نعم kafin تقبل كراتو kun san na Allah ba sa karewa kuma shi wannan addinin tunda Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ما لكم ƙila قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض me yasa min kun aka ce ku zo kowa ya ba da jinin shi da kudin shi da lokacin shi saboda wannan addinin sai kaga wasu suna nokewa sai Allah ya ce arditum bil hayatid dunya kun yarda da rayuwar duniya ne akan rayuwar lahira abinda aikin yake hukuntawa kenan wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya idan ka kwatanta ta da lahira kawai wani kwanaki ne wanda za a zauna ɗan kaɗan a tashi sai Allah ya ce illa can tansuru idan ba ku fito kuka taimaki wannan addinin ba da jininku da kuɗinku da komai naku to yu'azzibukum azaban aliman Allah siya muku azaba mai raɗaɗi kamar yadda muke ciki sai Allah ya kyale ka a Najeriya masara ma kawai ta ishe ka ko kuwa in ka kama Abuja hanya za ka tafi baka yarda da na gaban ka ba shi ma na gaban ka bai yadda da na gaban shi ba haka za a tafi haka da a dawo in kana gida ne akwai firejin yan kwanta kwanta yan tashi tashi za su zo in ka ba hanya kuma akwai firejin yan mi yan kwanta kwanta illa tansuru yu'adhibukum azaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum sannan Allah ya ce sai na canja wasu mutanen wanda za su yi wannan addinin ba ku ba wala ku? shai'a wanda kuma yake ba zai cuci Allah da komai ba yanzu duk mutanen duniya kowa ya tsama hannun shi ya ci ya fasa addinin zai cuci Allah ba abin da zai cuci shine allazi la tadurruhu ta'atu man ata ko la tadurruhu ma'asiyatu man asa wa la tanfa'uhu ta'atu man ata da'an mai da'a ba ta amfanar da Allah kuma saban mai sabo bai cutar da Allah irin yadda ake sauraron karatu daga nan garin mutanen kano sun nuna mana wato soyayya irin wacce ansar suka nuna wa muhajir akwai wasu bayan allah ɗazutun da kanas ta kano suka yi suka zo nan wannan muka yi a zarar da su sun gansu suka ɗauko kuɗi maƙudai ba za mu faɗi yawan kuɗin ba sun ce ka a faɗa suka ba wannan santa suka ce gashi nan saboda ci gaban wannan ainihin wato santa a sadda a kaduna muke ta iya wasu taimaka sun riƙewa kuɗinsu da wani sai taso daga wani gari ya kawo kuɗin ki saboda a addinin Allah da haka ƙa'idan kawai shine ka yi sai ka samu daraja a wajen Allah ba ka yi ba za a yi sannan kuma za ka je lahira za ka ga kaskanci kuma tun daga duniya sai ka fara ganin wa sai ka fara ganin kaskanci Allah ya kiyaye da wannan yana da gaske Sau da haka gaskiya muna samun labarai masu daɗi daga garin Kano irin yadda karatu yake tafiya da yadda ake saurara karatu to dukkan wani dan uwa wanda yake garin Kano wanda yake son mu saboda Allah wallahi mu ma muna shaida Allah muna son shi saboda Allah dan ba ko sisi muka ba kowa ba wani ma bai taba gani na ba kuma haka yake kaunar mu haka yake son mu kuma a ihtiram a kulli ihtiramin wa tawqir dukkan wani malami na sunna da ke Kano mu ma malami ne a wajen mu bal ma hasali irin su wato imamu ahlus sunnati wal jama'a malam abdulhab yana da alaka da malaman mu da ke nan ganin shek yahaya da shek bashir alaka ta kud da kud saboda haka muna faɗawa mutanen kano wallahi duk wanda yake son mu saboda allah mu ma muna son shi kuma muna roƙon allah allah ya shigar da su cikin tawagar da annabi ya faɗa cewa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi Allah ya sa duk wanda ya yi mana irin wannan ƙaunar Allah ya ajiye shi a inuwa al'arshi ranar da babu wata inuwa su ta Allah su kuma wayannan bayan Allah da suka zo suka taimaka da kuɗin su suka ce ba sa so a san ma wasu suka bayar kuma ba sa so a san ma suwaye muna roƙon Allah Allah ya shigar da su ƙarƙashin waccan inuwan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminahu to Allah ka sa su cikin wannan idon al'arshin ranar da babu wata inuwa su ta Allah ya Allah kuma ya shirye da mu Allah ya ba mu ikon mutu akan wannan addinin eh. ina so ne saboda ban sani ba idan an yi wannan karatun zai samu shiga gidan rediyo a nan kuma ina so ne sako ya je wa matan shi yasa nake da tunanin zan bari sai karatun da nake da tabba zai samu shiga sai in shigar da bayanin da yadda bayanin zai je mata eh. kuma za mu zauna da kai sai ka bani shawara akan kan insha Allah to wannan shine Allah ta'ala ya fara magana cewa ulaiikal ladina ishtaraw ad-dalalata bil huda wa'annan sune wanda suka siyar da wato shiriya da bata siyarwa ba na haƙiƙa ba sannan Allah ya ce wal azaba bil maghfira sannan da kuma azaba ta hanyar mutum ya ɗauki gafaran Allah ya karɓan shi azaba na haka Allah ya ce fama asbarhum alanna me ya kai mamakin wato mamakin dauriyarsa a wuta dauriyarsa a baka ainihin wato mamaki muka ce wannan mace ta addubiya a jiya muka fara karanta hadisin mamar abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda ya ce mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sallah mandan Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu qama bi makkata lailatan min al-layl annabi ya tsaya a makka wani dare daga cikin darere faƙala sai manzan Allah yake cewa Allahumma hal ballabtu salasa marra Allah shin na isar da sako sai da manzan Allah ya faɗa su uku sai da Umar yana tsaye yake cewa ya rasulullahi Allahumma na'am Allah ka shaida mu mun shaida cewa ka isar da sako wa haritta wa jahitta wa nasahata shi yasa ake shi yasa ake cewa wa ballaga risala ko wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadihi wa tarakna ala mahajjatil bayda ala tariqatil wadihatil garra hakan kan hariha la yazibu anha illa mi illa hali fa qala sai manna Allah yake cewa la yazharanna al iman wallahi imani sai ya bayyana hatta yuraddu kufur ila mawtinihi har sai kafirci ya koma inda ya fito wala takudanna wala bihar bil islam annabi ya ce wallahi sai kun taka teku kun wuce ba tare da kwale-kwale ba don ku je ku isar da wannan addini na musulunci bayan ya gama wannan magana sai yake walayati yanna alan nasi zamanu wallahi wani zamani zai zo wa mutane ya ta'allamuna fihe alqur'ana za su koyi karatun alqur'ani bayan sun koya sun iya wa hu sannan sai su dinga karanta mai ƙulu na ƙari ƙara'ana wa alimna sannan mutum zai zo ya ce muku na karanta ƙura'ani kuma na san ƙura'ani faman dallazi huwa khairun minna waye ya fi mu mafi alheri ai mu ne gwani na gwanaye mu ne gangaran mu saboda tsabar hadda ma da ka muke karatu ba ma duba komai mu ne kaza mu ne kaza ko kuwa ba ka ake ba eh mu ne kana kan qur'ani idan qur'ani ma ta samu matsala mu ake kira ba man huwa khairun minna waye mafi alheri daga wajen mu fahal fi ula'ika min khairin sai annabi ya tambayi bai yake shin cikin irin wannan mutanen masu irin wannan dagawa da jiji da kai da burukoko da alfahari akwai alheri tare da su qalu sai suka ce la ya rasulullah wallahi masu irin wannan babu alheri tare da su shi yasa muka ce duk ilimin da bai da amfani to sai kaga ya koya mai shi girman kai da ƙarya da hassada da kwaɗayi shi yasa Allah ka ji kan dattijan arziki eh dattijan arziki har ya mutu ba a taba zargin shi da an kawo zaka ba yayi sama faɗi da ita ko kuwa in an kawo in ko mota aka zo da ita in ka zo kana da bukata zai ce ina mai bukatan dauki je ka Allah ne ya baka ko kuwa malam Jafar har ya mutu tun da yake zuwa tafsiri mai duguri ba a taba zargin shi da an tara zaka yayi sama da faɗi da ita ba saboda ba kwaɗayi suka suka zo za a yi ba to amma Allah ya kiyaye wa anna minna salihuna wa minna duna zalika kunna dara'ika kidada <laughs> ko shikenan sai suka ce la ya rasulullahi wai wa man ulaika suwaye innan mutanen mutanen da za su koyi karatun qur'ani su iya zo suna karantar da mutane kuma su zo suna wa mutane alfahari da qur'ani eh ni ayana talatin jikoki na kaza mm, mm, mm, ma kaza saboda haka kowa ma ya haddace qur'ani kuma daga baya ma duk sai kaga an gwada an an yi zubiban ban ƙwarya sai kaga duk ma ƙarya ne abu ko kuwa wanda yake nufin al'umma da alheri ya kamata abin da ɗanka ya iya ɗan wani ma ya iya shi yasa kake ganin ka'idar sunna mafi yawanci idan malami yana kan kujera in ya tafi sai kaga ba malam ba dan shi bane galibi yake zuwa ya zauna sai ka wani ma abokin malamin ne zai zai ya zauna kujerin dauki a ma al'umma ya ci gaba da karantar da mutane saboda amma sai ka ga janibin da ba na sunna ba kowa bai san kowa ba sai dan shi kawai eh Allah ya kiyaye to shi shikenan sai ƙala sai manna Allah yake cewa ula'ika minkum min hadhihi al-umma wa'annan mutanen suna daga cikin ku daga cikin wannan al'umma suke wa malamai sun ce al'ummar annabi guda uku ne akwai ummatul da'awa duk duniya annabi yana kiransu zuwa ga addinin musulunci akwai ummatul ijaba al'umma da suka karba kiran annabi suka zama musulmi su ne ummatul ijaba sannan akwai ummatul itiba al'umma da suke bin annabin sau da kafa abin da yake su bishi suke bi to a cikin ummatul ijaba za a samu wannan sai manna Allah yake cewa ulaika hum waqudun nar wa'annan mutanen in ba a wasa ba su ne makamashin wuta Allah ya kiyaye to kenan kaga ba amfani duk kowa ya karanta nan malamin alari ya faɗa daga cikin abubuwan da yake gima gimai wa ya harimu alaihi alkadhib ko wal ghibatu wan namimatu ko ya wazina wal kaza har yazo wal kibri ko yazo da ya lissafa ta wal ujubu da jiji da kai dan girman Allah malamin Allah ya kamata yazo yana jiji da kai eh alhamdulillah kun dai san ni gangaren ne ni mahaddacin qur'ani ne mu ne wanda idan qur'ani ta samu matsala mu sai an kira mu me wannan malamin Allah baya yin wa baya yin wannan kowa ya san malam Jafar idan hadda kake takama da shi to ya fi ka fiye da yadda kake tunani a haddan amma dan Allah malam Jafar yana aje Qur'ani a gaban shi ne tafsiri ko ba ajiya ku je ku kalli tafsirin Kabiru Gombe billahi lazi da ka ake yin tafsirin ba duwo ku Allah ramman ya ja da ka shi ma ya ja da ka haka ake yin tafsirin ba ya ba za a iya bane wallahi za a iya amma ana kokarin a tsarkake niyya ne a idan Allah kuma billahi lazi da ana neman burgewa ne shekara mai zuwa sun ci to a ramma ya rafa Qur'anin ni ma zan zo da kala azu billahi da kala ai tafsirin ko kuwa amma in kana so kai abu dan Allah kar ka nuna burgiya kai iya abin da ka yi to shi yasa amma duk da haka wani sai zai ce wai idan an rufe yanda ka san wato haddan su suke bayarwa ahum qasimuna rahmat rabbika ai Allah ne yake raba yasa duk abin da wani ya haddace mu ma za mu ya haddacewa Allah ya shiryar da mu to wannan yana daga cikin sannan wani hadisin manzon Allah yake cewa masalul ladhi yu'allimu an al-khaira misalin wanda yake karantar da mutane alheri wayan sa nafsahu shi kuma ya manta da kanshi ya ki aiki da abin da ya karantar da su sai manzon Allah ya ce masalul fatila kamar misalin a ci balbal umar ulqais yana yabon wata mata ya ce wata aqu bi raqsin ghairi shatnin ka annahu asari udabin aw masawiku isili tudi'u bala ma bil isha'i ka annaha manaratu musma rahibin mutabattali ويضهي fatitul miski? فوق فراشها umar duha lamtar tattakin an tafattiri alfatik ne a ci balbal sai manzon Allah yake cewa wa alal nasi mutum zai zama to kaman a ci balbal ne in an kunna a ci balbal zaka ga ai tana haskawa mutane suna kallo amma me yake faruwa ko bayan hayaki da komai me yake faruwa wata huriqu nafsa ita kuma tana kona kaga zai zama to atamuruna nasa nasi watan birri wa tansawna min anfusakum wa antum tatluna kitab wani hadisin abu huraira yake cewa manzon Allah yake cewa mislu ya ta'allamul ilma misalin wanda zai karantar da mutane karatu thumma la yuhaddithu bihi sannan baya karantar da mutane wannan karatun kamar sulul ladhi yaknizul kanza kamar wanda zai tara kuɗi ne ya ta tarawa sun la yunfiqu sannan ya ciyar da kuɗin haka yake sannan a wani hadisin manzon Allah ya ƙara cewa ma min rajulin babu wani mutum ya hafazu ilman da zai haddace wani ilimi fa yaktumuhu ya ɓoye wannan ilimin ya ƙi sanar da shi ya ƙi karantar da al'umma illa a tayo malkiyamacin maljuman biljamin min nari face sai ya zo ranar alkiyama an yi masa linzami na wuta da wannan karatu da haka zama lafiya kawai in kai karatu ka karantar da mutane ko ka taɓa ganin wanda ya karatu ya ci karatun ba a ci da haka in kai kawai yi haƙuri ka karantar da mutane kuma wajen karantarwan dole ka haƙuri ka faɗa musu gaskiya da aka duk wanda ya ji an ja wani abu wata rana an faɗi saɓanin abin da yake so to ya haƙuri an yi rashin sa'a ne ki kawai aka yi sai aka faɗa abin da ba haka yake so ba saboda haka in gaskiya ce dole haka za a faɗe ta bayan da za a yi sai an faɗe ta to bayan Allah ya gama sai ce zalika bi an Allah nazzala alkitaba bil haqq Allah ta'ala shine wanda ya saukar da wannan littafi da gaskiya wanda a ciki ya kawo alwa'adu wal wa'id me alwa'adu shine Allah ya alƙawarin cewa duk wanda ya aiki mai kyau zai bashi sakamako mai kyau hal jaza'ul ihsan illa al ihsan sannan mai alwa'idu Allah ya kawo kyakkyawa duk wanda ya abu mara kyau sai ya masa mara kyau wa jaza'us sayyi'atin sayyi'atun min mislaha sakamakon mugun aiki mugun aiki irin wannan to tunda kitmanul haq abu ne wanda yake mara kyau shi yasa da Allah ya gama ya ce fa ma asbarhum alanna me ya kai mamakin hakurin su a to me wannan bayanin zalika bi anna Allah nazzala alkitaba bil haqq saboda Allah ya saukar da littafi da gaskiya kuma yayi umarni yace Allah ta qulu ala Allah illa al-haq kada a kuskura a faɗi wani abu wanda ya shafi Allah sai abin da yake wa gaskiya sannan ya ɗauki alƙawari da malamai cewa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu bayan ya ce suwa mutane bayani kasu oyi sai aka samu wasu sai suka zo suka ɓoye to tunda ko Allah ya ce kasu suka yi radda da muƙis ya sanya su wuta fa ma asbarahum alanna me kai mamakin haƙurinsu su a wuta kuma duk wani malami da zai samu kan cikin irin wannan halin akwai wani wanda malamai suke cewa bil'am bin ba'ur ko haka ne sunan shi Allahu alam isra'iliya ne annabi ya ci haddisu an bani isra'ila wala haraj duk labarin da yake ba zubar da mutuncin wani ba in ka zo sai ka ce an ce wai saboda haka ake cewa bil'am bin ba'ur amma shi Allah ya ce watlu alaihim naba allazi atinahu ayatina ka ba su labarin wani bawa wanda muka ba bashi ayoyin mu Allah ya tabbatar yana da karatu amma fan salaka minha sai al insula yanzu idan aka fede dabba aka cire fatar daban aka cire namar daban akwai ran da fata kuma to idan malami ya lalace haka yake sai ya ajiye karatun daban aiki da karatun daban babu ran da za su haɗu sai Allah ya yi kawo wata mubalaga sai ce fa'at ba a hushe tsano saboda tsala shi dan dinga bin shi sai dai ce aka na makalla to yau ina zamu je ka san da kai ne oga ni ne yaro fa'at ba a hushe tsano zaman to daga cikin batattu halakaku Allah ya ce walau shi ina ana rafa'anahu biha da mun ga dama mun so da mun daga dare da shi a wannan duniyan walakin nahu akala da al-ardi sai dai shi ya karkata zuwa ga nuna ta hanyar santa yana so ya dawama a cikin ta na haka sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin shi kaman misalin kare yake in ta hamil alaihi yalhas aw tatrukuhu duk malamin da yake ya saba wa sunnar annabi mugun malami ko kai magana akan shi zai ce da shi kake ko ma ba da shi kake ba zai ce wa da shi yake in ta tarkuhu min yalhas in ma ka kyale shi yana lallaga in ma baka ce komai ba sai yayi to shi yasa Allah ya yake ta buga irin wannan misalin akan ainihin wato miyagun malami Allah ka raba mu da miyagun malami wa innal ladina ikhtalafun fil kitabi lalle wa'inda suka yi sabani akan littafin da aka saukar musu lafi shiqaqan ba'id suna cikin wato sabani wanda yake ba'idin anil haq sabanin ya nisanta da gaskiya tan mun karanto a baya ai wa qalat al yahud laysat an nasara alami wa qalat an nasara laysat al yahud alami wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqan ba'id kenan ba radda za su dawo su haɗin kaga sun haɗu to musulunci ne a wajen za su tare su yaƙi musulunci amma duk inda babu musulunci to babu yadda za a yi su haɗu isu isu wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id mu al'ummar manzon Allah bayan ya ci tunatar da mu ya ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wala la tafarraqu mu yi riko da igiyan Allah kada mu rarraba sai ya ce wazkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an mutuna ne ni'iman da Allah ya mana wannan yana faɗa akan mutanen Madina Aus da Khazraj idh kuntum a'ada an da can kuma kiyin juna ne rigima ake da nan bangaren da nan bangaren fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada zukatan ku ta hanyar turo manzan Allah wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha da kuna ramin wuta abin ya rage ku fada sai Allah ya curo ku ta hanyar curo manzan Allah sai Allah ya ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun bayan ya gama sai ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun sai ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu kar ku ga zamanto kaman wanda suka rarraba waktalafu suka yi sabani ba rarraba ba basu yi sabani ba min ba'di ma ja'ahumul bayyinat sai da hujja ta riga ta zo musu daga wajen Allah sannan suka yi sabani sai Allah ya ce wa ulaika lahum azabun azim to sabani yana tattare da azaba mai girma inda Allah subhanahu wataala tun daga duniya za ku ga musiban sabanin haka kuma kafin aje gaban Allah Allah ya kiyaye to shi yasa Allah ya ce lafi shiqaqin ba'id ba'id ala wadani fa'il wanda ainihin wato sifatul mushabbaha ne bismil fa'il akwai ba'uda ya bu'udu min babu fa'ula ya akwai kuma ba'i da ya ba'adu min babi fa'ila ya fa'alu akwai wannan shi yasa yana da ainihin wato jam'i guda biyu kamar yadda malamai suke masa ainihin wato jam'i sannan Allah ya ce mana ne ولكن واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي Allah ta'ala sai ce laisal birra a wata ƙira'an laisal birru idan mun ɗauki ƙira'an masu laisal birra kamar yadda yake wannan to an tuwallo wujuhakum sai wato laisa ɗin sai zamanto fi'il madin ne kamar yadda da yawa aka sani naqis wanda laisa laha mudari'un wala amr ba ta da mudari'i ba ta da amri idan mun ɗauki cewa laisal birra mun ɗauki wannan ƙira'a ta fataha to sai ya zama to albirra shine ismu laisa muqaddam an sai zama harfu nasbin wa masdarin wastiqbalin mabnin ala sukun to wallun sai ya zama to fi'lun mudari'un ne mansubun bi an wa alamatu nasbi hasfin nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il wujuha shine maf'ulun bihi mansubun huwa mudafun wal kaf mudafun dan haka wal masdaril mu'awwal min an wal fi'il shine fi mahalli raf'in ainihin wato ismu laysa mu'akhkhar fi mahalli raf'in ismu laysa idan ku mun ɗauki cewa kira la birru to al birru din zai zama shine ismu laysa an tuwallu wujuhakum wal masdaril mu'awwal shine fi mahalli nasbin khabaru laysa wannan yadda al-i'rabin zai zama albirru. malamai suka ce ismun ne wato li jami'in li kulli khairin suna ne da ya tattaro kowane irin alheri albirru ya zo guri guda takwas in qur'ani mun karanto a baya Allah ya ce a an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun sai kuma nan shine guri na biyu sai aya ta gaba da ya zo guri guda biyu yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajji وليس البر بأن تأتي البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى يا ذو آل إمران لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أما إذا وتعاونوا على البر والتقى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان sannan ya zo a can ƙasa cewa wata najo bilbirri wa taɓa wala ta najo bil'is idza ayyuhal ladina amanu idza najaytumur rasula fala tatanajo bil ismi wal udwan وتناجوا بالبر والتقى واتقوا الله الذي إليه saboda haka tinda malamai suka bibi albirru suka ga nan ya zo da kaza nan ya zo da kaza sai suka ce to gabaki ɗaya idan an ce albirru shine ismun ne jami'un li kulli khairi suna ne wanda ya tattara kowane irin alheri shi ake kira albirru sadda wasu mutane suka ɗauki da yawa malaman tafsiri sun ce bangaren da yahudi suke kallo su ibada da kuma ɓangaren da kiristoci suke kallo su ibada sai suka ɗauka cewa wannan ɓangaren da suke fuskanta su ibada shi kaɗai ne aikin alheri sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya yana cewa laisal birra ba shi bane ainihin wato ɗa'a ga Allah an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghribi ku fuskantar da fuskokin ku ta hanyar bauta ma Allah ɓangaren gabas ko ɓangaren yamma me albirru sai Allah ya ce walakinnal birra sai dai albirru shine me man amana billahi wanda ya imani da Allah shine ainihin wato albirru na farko yanin kaga albirru imani da Allah Allah ya kira shi albirru can wancan ayin da muka kawo bayani akan abin da ya shafi su yi bayani akan ga annabin da zai zo karshe na karshen zamani Allah ya kira shi albirru shi yasa har yace a an-nasu bilbiru birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab to sai Allah yake cewa walakin birra man amana billahi amana irin wannan ya zo su 33 a cikin Qur'ani Allah yana cewa amana shi yasa tun Allah ya ce amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minu to me al-imanu malamai sun ce al-imanu lugatan shine at-tasdiq gasgata amma a yare na malaman shari'ar musulunci sun ce ba za a kira abu imani ba sai ya hada abu guda biyar na farko qaulun bil lisan bakinka ya faɗa abu idan baki ya faɗa abu a samu wata ƙadin biljina zuciya ta yadda da abin da bakin ya faɗa sannan kuma wa amalin bil arkan gaɓɓe su tashi su yi aiki da abin da baki ya faɗa zuciya ta yadda al'imanin ya zidu bi ta'atin rahman yana ƙaruwa idan ana ma Allah ta'a wa ƙusu bi ta'ati kuma yana raguwa idan ana ma ainihin wato shi ɗan biya wannan shine imani daga sadda ka faɗa abu da baki sai ya zamanto zuciya ta kudirce akasin abin da baki ya faɗa me kishiyar imani munafunci tunda ai kowane irin abu yana da kishiya Allah ne kaɗai ba shi da shi kishiya akwai negative akwai me positive ko idan an ce sama za a ce me ƙasa in an ce baki za a ce me idan an ce me kiba za a ce me idan an ce tauhidi za a ce shirka in an ce musulunci za a ce kafirci saboda haka in an ce imani za a ce mai munafunci munafunci shine kishiyar mai kishiyar imani munafikai sun zo gaban annabi Allah ya ce idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah suna cewa mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu yashhadu innaka la rasuluhu Allah ma ya shaida dama abinda suka faɗa haka ne kai manzon Allah ne wallahu ya alamu innaka la rasulu Allah ma ya san kai manzon Allah ne amma wallahu ya shahadu innal munafikina. Allah yana shaida wallahi munafiqai ƙarya suke me dalili Allah ya faɗa wata an ya ce na bi alsinati ma laysa suna faɗan abu a bakinsu wanda ba shi bane a zuciyar kenan daga sanda baki zai faɗa abu zuciya ta aka akasin abin da baki yake faɗa ya tashi daga imani ya kuma munafunci Allah ka raba mu da munafunci to wannan shine abin da ya shafi imani malamai suka ce kuma al'imanu billahi ya kunshi abubuwa guda hudu na farko dan uwa ba za ka taɓa yin imani da Allah ba sai kana da itiqadi guda hudu akan Allah dole ka yadda Allah saman mai ne akwai shi huwa al-awwalu alladhi laysa qablahu shay'un shine farkon da farkon shi bata da farko wal akhiru kuma shine na ƙarshen da ƙarshen shi bata da ƙarshe shi yasa annabi Musa da ya tashi yace tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin Allah na tuba zuwa gare ka ni ne farkon wanda ko an ganka ko ba a ganka ba akwai ga Allah to wannan shine abu na farko ka yadda Allah akwai shi na biyu sai kai imani bi rububiyatihi ijadul khalqi min al adam banda Allah babu wanda ya sai wannan yanzu dan adam daga me aka yi shi ƙasa ya yi na inna khalaqnakum min turabin ƙasar daga me daga babu Allah ya ce mata kun zamu fa yakun sai ta yi sai ta zamo mala'iku daga mai, daga haske hasken daga mai daga babu kawai Allah ya ce ya samu kenan sai ya samu to samar da halitta daga babu kai yadda ban da Allah babu wanda yake da iko a kan shi don mun karanta ne tauhidin Rububiya ko ko tauhidin Rububiya. tauhidin ta Allah da halitta ban da shi babu wanda yake da ikon ya halitta sannan na uku idan ka yadda babu wanda ya isa ya halitta sannan ka yadda cewa babu wanda ya cancanci a bauta masa sama ko ƙasa in ba Allah ba sannan ka yadda cewa Allah yana da wasu sunaye da sifofi shi kadai suka keɓanta banda shi babu wanda ya keɓanta shi yasa nan Allah ya ce walakin albirra man amana billahi albirru shine wanda ya imani da Allah ya kudirce nan abubuwan guda hudu akan Allah shine al-imanu billahi sannan wal yawmil akhir kuma yi imani da rana ta ƙarshe ita ce ranar lahira Allah ya kira ta da sunaye daban-daban a cikin Qur'ani wani wajen ya ce mata yawmal qiyamati ko wani wajen ya ce Allahu la ilaha illa huwa la yajma annakum ila yawmal qiyamati la raiba fihi wani wajen haka Allah yake ta kiranta da suna wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzila al mala'ikati tanzila eh, yawma naqulu li jahannama halim tala'ati wa taqulu hal min mazid yawma yad'u ad-da'i ila shay'in nukur fa kayfa tattaquna in kafartum yawman yaj'al al-wildana shiba haka Allah yi ta kiranta da sunaye daban-daban ita kadai a cikin Qur'ani to ita ce al-yawmil akhir rana ta ainihin wato ƙarshe sannan malamai suka ce al-imanu bil yawmil akhir ya kunshi abu guda uku na farko dole kai imani da cewa akwai tashi idan an mutu shi yasa manzon Allah ya ce ni ne farkon wanda zan fara fitowa daga ƙasa sannan shi kowa ya fara fitowa Allah ya ce wa nufika fi suri za mu busa a cikin ƙaho fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah duk wanda ke sama da ƙasa sai ya mutu sai wanda kawai Allah ya so ba zai mutu ba wasu malamai sun ce akwai hurul ayin akwai irin su wuldanin mukhalladun da makamantan su ne ba za su mutu ba shine istisna inda Allah ya yi daga baya Allah zai sa mala'ikan mutuwa duk ya karbi rayukan wa'annan zai zamanto ba wanda zai rage daga Allah sai mala'ikan mutuwa daga baya in Allah ya kashe mala'ikan mutuwa ba kowa a sama da ƙasa ba wani wanda yake da rai sai Allah wasu malami suka ce tun daga nan Allah zai fara cewa limanil mulkul yau wa yake da mulki yau ba wani wanda yake da ran da zai ansa Allah shi zai karba da kanshi ce lillahi wahidul qahar mulki ya tabbata ga Allah makadaici marin jayi sai an yi shekarun da Allah kadai ya sani sannan sai a tashi malaika Israfil a bashi kafan a ce masa to ƙara busa yana busa thumma nufika fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzuru yana yin wata busa kana fitowa da ƙasa kai sai ganka a filin alkiyama a ran ne Allah yake cewa idza waqa'atil waqi'a idan mai akuwa ta auku kai daga jin waqi'a idza waqa'atil waqi'a kai ka san kaman wato wani abu ne wanda yake shirye zai faɗo maka ba zato ba tsammani wato yadda ka san wato alkiyama dama rikicowa za ta yi shi yasa Allah ya amfani da kalman waqi'a haka za ta auku sannan ranar ne Allah ya kai cewa yawma idin waqa'atil waqi'a a wata ayan kuma a ranar ne mai aukuwa za ta auku kana fitowa to wannan shine abu na farko dole kai imani akwai tashi idan an tashi sannan kai imani akwai tsayawa gaban Allah domin yin hisabi Allah ya ce wa nad'ul mawazin al-qist yawm qiyamah wallahi sai mun dora ma'auni na adalci ranar al-qiyama fala tublamu nafsin shay'a babu wata rai da zamu zalunci ta wani abu wa in takum misqala habatin min khardalin atina biha ko da misalin kwaye komayya ne sai mun zo da ita ranar alkiyama kuma mun isa mu zamanto masu hisabi a kanta to kai imani akwai hisabi gaban Allah in sharran fa khairan fa sharran in khairan in sharran fa sharran in khairan fa khairan in mutum fa manya ya amal misqala dharratin khairin min wa man ya amal misqala dharratin sharran yara abu na uku bayan hisabi sannan ka yadda akwai alma'al makoma guda biyu akwai wuta akwai aljanna sannan malamai suka ce yana daga cikin abin da ake riskawa da al'imanu biliyomil akira shine kabari da abin da kabari ya kunsa tun daga mutuwa wanda sai da na usmanu bawan shi ake cewa yana ba da labari kana usmanu idan waƙafa ala kabarin baka hatta ya bulla lihiyatahu in ya zo ya ga kabari yakan yi kuka saboda kuka sai ya jika gemun shi aka ce tudkarul jannatu wan nar fala tabaki wa tabaki min hada akan ambaci aljanna da wuta baka yin kuka amma ka zo ka kalli kabari kana yin kuka sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce innal qabara awwalu manzilin min manazilil akhirah wannan kabarin da kuke gani shine masauki na farko daga cikin masaukai na lahira wa inna jaminhu in mutum ya tsira daga kabari fa ma ba'adahu aisar minhu duk abin da zai biyo ba yana da sauki ko manzon Allah a wani hadisin yace innal abda ko innal mu'mina idza mata wudi fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu abokan shi wanda suka kai shi suka rufe shi za su dawo annabi yace wa innahu la yasma'u qur'an alihi wallahi yana jin mala'ikun da za su taso su masa tambaya za su taso sanda yake jin za ku koma gida kuma yana jin mala'ikun da za su za su taso za su yi mutum tambaya hudu kuma a tambayoyin ba obihi ba ojabti in ka amsa uku ɗaya bata amsa ba ɗan uwa za ka ci duka wallahi shi yasa kuma ka lura dinnan muna zuwa makabarta abokinka wanda kuke tare duk a harkar ka ta rayuwa ya sani ka san nashi idan aka je makabarta aka ɗabban wani gab ba a rufe ba ba shi ke cewa ya kamata a rufe nan ba kenan. an bakka annabi ya ce dama in an kai mutum makabarta abu guda uku za su raka shi biyu su dawo sai a bar shi da nawa daya sai a bakka daga kai sai aikin ka Allah ya samu aikata aikin alheri to wannan yana daga ciki to shi yasa yake cewa wa in yanju minhu in ko mutum bai tsira daga kabari ba to fa ma ba'adahu ashaddu minhu abinda zai biyo bayan kabarin kuma yafi bala'i yace manzon Allah yace ce ma ra'aitu manzanan qattun tun da nake ban taba ganin wani abin kallo ba a duniya illa wal face kabari ya fi wannan abin firgitarwa kowa dai yana kallon yadda ake yin ciki da falo sai an kawo furda-furdan itace a sa a kawo kwali sannan a kawo kasa a yi a danna lala ko mutum da ran shi aka je aka sa shi a wajen zai iya tashi ba zai tashi ba shikenan a dawo a barka a wajen amma duk da waɗannan abubuwan da suke faruwa fa bai hana ba a je makabarta ana kici kicin a sa wani a kabari wani yana kici kicin yi sata ba haka ake ba yanzu eh muna da matsala a makabarta ba a yi sata to dan girman Allah wanda ya sata a makabarta in ka kama shi wani hukunci za ka yi wani alkali ya zo wani masallaci an dauke mai takalmi sai aka kamo barawan takalmin aka kawo kaga ai sai yanda ya da shi wajen hukunci ai to sannan wannan yana daga ciki sannan suka ce al-imanu bil mala'ika ya kunshi abubuwa guda hudu shi ma shine wal mala'ika na farko dole mai imani mala'iku akwai su sannan na biyu mai imani wanda Allah ya sanar da mu sunayensu shine tafsilan kenan sannan mai imani a dunkule Allah yana da mala'ikun da shi kaɗai ya san adadinsu sanda Allah ya ce alihatis ata ashar a wuta akwai mala'iku guda nawa goma sha tara sai wani kafiri ya ce to ai inda guda goma sha tara ne a bari idan an je lahira shi kadai zai iya rigima da guda goma lillazi na kafaru ba mu sanya adadin muka ce guda goma sha tara ba ne sai dan ya zama fitina ga kafire wa ma ya alamu junu da rabbika ba wanda ya san rindinin mala'iku sai Allah to wannan qur'ani ya faɗi sunayen su da ko irin su mika'il jibril irin su malakul maut ba wani mala'ika mai suna a zara'ilu sunan mala'ikan mutuwa sunan shi malakul haka qur'ani ya same suna qul yatawaffakum malakul maut wakila biku Shi ne sunan shi irin su munkar da nakir da hadisi ya faɗa irin su israfil irin su raqib da ati to mai imani da wannan annabi ya ce sama ta yi kuka annabi ya ce wa an ta hudu ya cancanci sama ta yi kuka kuwa ma fiha arba'i mawdi asabi babu wani guri sama wanda za a ɗauki ɗan yatsa guda hudu a safaci akwai mala'ika na Allah in ma yana ruku'u ko yana sujjada ko yana wata ibada har tashin kiyama ba zai ci ba ba zai sha ba ba zai tafi kasuwanci ba baya noma baya rashin lafiya ba shi da iyalin da zai shagaltar da shi banda ya bauta ma Allah ba abin da yake a sama Allah shi kaɗai san ainihin wato wato adadin mala'ikun shi sannan na uku suka ce mai imani da sif mala'ikuna da sifa kuma kowanne da yanayin da siffar da Allah ya halice shi yana annabi ya ba da labari ya siya ga mala'ika jibrilu a surar da Allah ya halicce shi ta mala'ika wale ƙadar ahu na nazlatan ukura inda sidratul muntaha inda ha jannatin ma'awa ya ce ya gan shi yana da fuka-fiki guda ɗari shida kuma kowanne fiffike ƙwaya ɗaya wannan duniyar ta yi masa kaɗan ya buɗe ƙwaya ɗaya a cikinta don girman Allah halitta ce ta Allah kwaya ɗaya duniyar nan gabaki ɗayanta ta yi kaɗan ya buɗe fiffike kwaya ɗaya kuma yana da fukafukin guda ɗari shida to idan wannan halittar da gabaki ɗaya ka gama ta'ajjubi tana da girma to ya kuma girman wanda ya halicci ta eh? to sannan suka ce abu na hudu shine sai mu imani da abin da Allah ya sa mala'ikun na aiki kowa da abin da Allah ya sa shi akwai baitul ma'amur da annabi yake bayani a saman bakwai wani adadin mala'iku ne dubu saba'in kullum Allah yake halitta su shiga ɗakin in suka yi ibada a ranar in suka fita suka gama shi kenan kullum wasu suke shiga dubu saba'in tun da Allah ya yi duniya har ta tashi kullum wa ya san shekarun duniya daga sanda aka kafa ta zuwa yanzu kuma wa ya san shekara nawa ya rage ta yi ta tashi sannan bayan wannan kowa yana da mala'ika guda biyu da yake tare da shi raƙibun ne kuma atidun ne kuma mala'ika aikin da kai Allah ya sa shi ya rubuta akwai mala'ikan da yake kula da harkar dutse da ruwa akwai masu kula da harkar abin da ya shafi tsirrai akwai mala'iku wanda yake an wakilta su akan abin da ya shafi mahaifar mace kuma su masu aikin Allah wato mala'iku kenan ba sa laci iya abin da Allah ya sa su shi za su ka kalli matan da ke duniya ga baki ɗaya to ba mata ba halittun duniya ga baki ɗaya ka kalli yadda ake ɗaukar ciki da yadda ake haifiwa. Allah ya ce huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha taswir din ta hanyar mala'iku ne dan nan Allah ya bada labari inna ahadakum la yajma'u fi batni la yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa bayan an gama mai zai faru summa yursalu ilayhi malakun to dole mu yadda wannan shine al-imanu bil mala'ika sanan wal kitab malamai suka ce shi ma imani da littattafan Allah ba a cewa kayi imani da littafin Allah ya kunshi abubuwa guda hudu na farko dole mu yi imani cewa saukan littafin daga wajen Allah gaskiya ne shi yasa sai wani ajin Allah ya ce wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal da gaskiya muka saukar da wannan littafin kuma littafin da gaskiya ya sauka shi yasa sai yake wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala kalmar ubangiji ta taka sidqan fil akhbar duk labarin da Allah ya bayar gaskiya ne babu yadda za a yi Allah ya ba da labari ya zamanto kuma labarin ƙarya ne ba zai taɓa yiwa ba to dole mu yadda duk abin da Allah ya faɗa in je daga wajen shi ne gaskiya ne sannan na biyu sunayen littattafan da Allah ya faɗa mana cikin Qur'ani shine tafsilan ko sai mu imani da su Kamar Qur'ani da Attaura da Injila da Zabura da Sufi Ibrahim jumlatan kuwa mu yadda kowane annabi Allah ya bashi littafi amma ba mu san littafin ba sannan na uku suka ce gasgata duk abin da annabawan suka zo da shi daga wajen Allah sannan nan hudu yin aiki da abin da Allah ya turo kowane annabi da shi wannan shine imani da littattafan Allah sannan wan sannan sai imani da annabawan Allah imani da annabawan Allah shi ma sun ci ya kunshi abubuwa guda hudu na farko mai imani cewa saƙon da Allah ya turo annabawan da shi daga wajen Allah gaskiya ne a wajen Allah wanda Allah ya turo annabawa misali miliyan dubu ya yadda da su gabaki ɗaya sai ƙwaya ɗaya ce bai yadda da shi ba to a wajen Allah bai yadda da su duka ba shi yasa mutanen annabi nuhu sun ta annabi nuhu ne amma Allah da ya tashi ya ce kadzabat qaumi nuhin al mursalina mutanen annabi nuhu sun ta manzanni gabaki ɗaya shi yasa sai yahudawa suka no suka yadda da manzon Allah suka yadda da annabi Isa domin sun ce dan zina ne su kuma da suka zo wa'annan sai suka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to in an zo na ƙarshen ne annabi in za ka yi imani da duk annabawan duniya ba ka yi imani da manzan Allah ba to ba imani ba sannan na biyu suka ce wanda Allah ya sanar da mu sunayensu mai imani da sunayensu ƙur'ani ya faɗi guda goma sha guda ashirin da biyar wanda ya faɗa mana sunansu a cikin suratul an'am an faɗi guda goma sha takwas wa tilka hujjatuna ha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka alimun hakim wa hakimun alim wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi daud wa sulaymana wa ayyuba wa yusuf wa musa wa harun wa kadhalika najzil musinin wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyas kullun min salihin wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lut kullun faddalna alal alamin wani malami da ya tashi sai ya baituka guda biyu sai ya ce fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba da ashirin ga guda goma sha takwas nawa zai ragu sai ya ce wa ya baka saba'atun wa hum idrisu hudun shu'aibun salihun wa kaza zulkiful adamu bil muqtari qad kutimu an cika da mandan Allah annabin zaɓi shi zai baka annabawa guda ashirin da biyar wanda kuma Allah bai faɗa ba mu yadda Allah yana da annaba da shi kaɗan yi san adadinsu wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan man lam naqsusum alayka akwai manzannin da mun baka labari ka san su akwai manzannin da mun baka labari su baka san su ba kuma annabawan Allah ne sun rayu a bayan kasa saboda Allah bai so manzan Allah ya sani ba sannan abu na uku suka ce shine gasgata wato abinda duk annabawan suka zo da shi daga wajen Allah na sannan sai abin da ya shafi wato aiki da shari'ar annabin da Allah ya turo mu wannan al'ummar Allah ya ce mana falawa rabbi rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum duk duniya ba wanda yake da imani sai mun yadda annabi ya zama shine hakim shine alƙali shine mai hukunci duk abin da ya faru tsakanin ni da kai ni na ce haka ne kai ka ce ba haka bane to Allah ya ce ba za mu imani ba sai idan mun yadda annabi ya hukunci kan kadiyar sai in ajiye ra'ayi na kai ma ka ajiye naka sai a zo a ce to me annabi ya ce kuma in aka samu ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sannan Allah ya ce sun malayin jidu fi anfusihim haradan mimma qadaita wa yusallimu taslima sannan sai in haƙura in bar nawa ra'ayi tunda naka akwai maganan Allah da annaba a kan shi sannan ba zan taɓa jin kunci da takura ba akan abin da Allah da mandan Allah suka hukunta to wannan yana daga ciki shine bi sannan wa atal mala ala hubbihi mutum ya bada dukiyar shi yana son kuɗin kamar yadda Abu Talha yayi da Allah ya saukar da lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun yazo yace ya rasulullahi ina da katafariyar gona gonan saboda girman ta da darajarta da albarkarta annabi yakan shiga gonan ya ci abubuwan amfani a gonan yace Allah ya ce ba za mu samu mataki na albirru ba sai mun bayar da abin da muke so yace wa inna ahabba mali ilay albairuha wallahi mafi soyuwar dukiyata a wajena ita ce gonan ainihin wato bairuha yace saboda haka na ba da ita ga saboda Allah kuma na damƙa ta a hannun manzan Allah manzan Allah ya ba da ita ga wanda ya dace manzan Allah ya ce Allah ya karɓa ma'ana sannan ka bayar da ita a hannun manzan Allah kuma manzan Allah ya dawo da ita zuwa gare ka ka raba ta ga ƴan uwanka da kusa sannan shine wa atal mal ala hubbi mutum ya bada kuɗin shi yana son kuɗin wannan yana daga cikin aiki na me na albirru kunna fankan nan wa atal mal ala hubbihi mutum ya bada kuɗin shi yana son kuɗin zai hakure ya bada kuɗin to saboda haka shi yasa in ana neman wato yadda za a yi ma addinin nan aiki kowa ya hakura a fito da kuɗi wa atal mal ala hubbihi bada kuɗi ana son kuɗin yana daga cikin aiki na me na albirru sannan wa za a bar Allah ya ce zawul qurba ga dan uwa na kusa ba haka bane dan uwa na kusa sannan wal yatama da marayu marayu waye maraya shine karamin yaro da mahaifin shi karamin yaro da mahaifin shi ya rasu ya bashi shine al-yatam wanda yanzu idan ka ce za ka ɗauko ƙadiyar marayu kai ta magana a cikin society na musulmi to watakila ya isa ya zaman maka ajanda za ka mutu saboda shi saboda bakin ciki ajanda kuma ba wai fa mun rasa yadda za yi ba ne ba wallahi tallahi ba a shirya kawai a yin bane kuma ka gane taimako yana da amfani kai sai ka mutu ka baɗin an taimaka mai kana kabari inda labari zai ishe ma sannan za ka gane ashe ba daidai ba ne mutum ya mutu ya baɗin shi muna kallo ɗan ya lalace kuma a zo a zauna da mu a zagi yara ba haka ake ba mutum zai mutu wani ya ba mai ayan shi gida idan ya ba mai ayan shi gida <clears throat> to mu ɗauka gida idan ya ba mai ayan shi gida a daidai lokacin yana makotaka da wasu yaran suna buƙatar karatu suna buƙatar kula ba wanda zai kula da karatun yaran ko kaza ko kaza daga ƙarshe sai a zo a lallaba a siye gidan idan an siye gidan sai a musu ba su notice idan an ba su notice in an tashi ma tashin wulakanci za a yi musu abun ban haushi wani ma in ya ga dama bayan ya tashe sai ya zo gina wajen wanka a wajen wajen sai shi ga mai kuɗi haka zai kaga wannan yana daga ciki duk inda Allah ya raba kuɗi a Qur'ani mafi yawanci zaka ga in ya tashi raba su ya ce a ba marayu a ba marayu a ba marayu duk inda Allah zai raba kuɗi ya ce a bayar sai kaga ya kawo ya ce a ba marayu to nan Allah ya yi magana cewa daga cikin wato aiki na albirru shine akwai wal ainihin wato marayu shi yasa ya zamanto daga cikin ajandar wannan makarantar lallai za ta lura da wannan abun yana da muhimmancin gaske gaske kuma insha Allah wannan shekarar za mu fara yin abin da za mu iya yi a wannan makaranta da izinin Allah shi yasa kullum muke tunatarwa akwai lambar wayan malam Aminu da ake tare da shi duk wanda yake da bukatan yadda harkokin wannan makaranta za su ci gaba da gudana akwai dan uwa da muka fara magana da shi bayan sallah idan Allah ya kai ba mu sa ba amma dai zamu akwai yan uwa dalibai da suka je suka karatun boko suka fito daga jami'a suka dawo wannan markazin zai zamanto inda za a dinga yin amfani da shi don karantar da ɗalibai karatuttuka daban-daban yadda za su dinga fuskantar jaraba a lokacin da jaraba ya taso kuma wanda za su yi karatun sun ba da lokacin su sun yadda za su yi ba ko sisi da izinin Allah kuskure ne yana daga cikin kusakuran da muke mai da masallaci kawai a yi sallah ana gama gararam a rufe shikenan an gama kuskure ne ba dan kare ba masallaci a zamanin annabi headquarter ce ta al'ummar musulmi a nan ake kullawa a nan ake warewa shi yasa wasu ma in suka zo ba su da wajen kwana masallacin annabin nan ne wajen wa wajen ainihin wato kwanansu da wannan yana daga cikin abin da ya shafi al'amarin marayu dole ne a kula da shi ni ba zan iya ba kai ba za ka iya ba tunda ba zan iya ba za ka iya ba ya za a ba za mu haɗu ba ya zamantu idan an bar yara biyu uku hudu biyar a unguwanmu ya zamantu muna da kula akan yaran kar a bar su su lalace wannan yana daga cikin sannan wal masakina da miskinai malamai sun tattauna akan me bambancin miskini da fakiri ko wasu kace wanda yake da abincin da zai ci na shekara daya shine ainihin wato miskini dan haka Allah da ya tashi cewa in saura na daya da haka kuma ya kamata kai bayani cin dan ko kuwa eh wala ka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wadda ka yin yada ne